Shugaban kungiyar Captain E ga wakilin Tangale ya ce harkar zamantakewa a ƙasar za ta shiga halin haula'i idan har gwamnatin tarayya ba ta ɗauki matakin hana yin munanan kalamai da ka iya tunzura al'umma ba. inda ya kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya hanzarta magance al'amarin. Lokaci ya zo wanda mu a arewa mu hadu mu san cewa da Kirista da Musulmai mu zanna lafiya idan arewa ta zanna lafiya hakika najeriya ta zanna lafiya yawan mu ne shi ya bamu muka samu prime minister na farko da mun gode ma shugaban kasa yadda ya fahimci wannan bari ya dan matakin da zai nuna rashin bambanci rokon da muke yi idan muna son kanmu da 'ya'yanmu mu hade mu zanna tare gaba zai kai mu ita ma wata a kungiyar kuma mai hulɗa da mata a jihar plateau madam kristi dan fulani sunkur ta tofa albarkacin bakinta a kan batun haɗin kan ƙasa inda take cewa hakuri za mu yi da juna ko mun ki ko mun so a arewa za mu zauna da juna ko mun ki ko mun so ba mu da wurin zuwa in ba arewa ba sai dai mu yi hakuri da juna da musulmai da krista ya kamata mu haɗa kai mu gaya ma juna gaskiya mu jawa juna kunne mu gaya wa juna cewa wannan abin da ke faruwa bai yi ba Allah ne ya yi mutum Allah ne kuma ke da ikon ɗaukar ransa ba mutum zai fita wani rana ya ɗauki ran ɗan wanshi ba muna son zaman lafiya a Najeriya shugaban kasa yana kokari ya kawo da Boko Haram sai wasu kuma suna fidda kai a wani gefe shi yasa mun fito yanzu mu ce ba mu ji daɗi ba da wayannan abubuwan da ke faruwa musamman saudan kaduna in kun duba za ku ga cewa ba fulatani zai shiga daji da sanda yake baya yawo da bindiga muna son mu san inda AK47 dinnan suke fitowa wa bayani na kenan don mu mata musamman da yara mu ne muke wahala kuma muna so ne a yi gyara shi yasa muka fito muka yi maganan nan kungiyar ta ce tana karkata kungiyar ta ce tana karkata akalarta wajen taimakawa shugaba Buhari inda suke tunkaran al'ummar su da jawabai masu da na jan hankali saboda arewaci ta ci gaba da zama ɗaya al'umma ɗaya Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.